Garin Zugu gari ne da ke cikin yankin Bukkuyam ta jihar Zamfara wanda ke makautaka da yankin Wasagu na masarautar Zuru kuma gari ne mai fama da matsalar 'yan bindiga kamar yadda wani dan asalin yankin ya shaida mini. Cikin wata shida bannar da an kai yanzu ba a yi ta shekara shida da na wuce ba. Da Zugu har abin da ya kai ga da zaima har karam har adabka har gwashi har a kawo har gandu ba ka samun garge guda na shanu mutanen ga cikin wata shida duk sun karci dabbobin da auren wurin sun gama ɗaukar shanu sun dawo ɗaukar mutane. Bisa ga wannan dalili ne ƙungiyar sa kai wajen samar da tsaro ta masarautar zuru take ganin ko ta tsare yankin ta idan makwabta na da matsala to da sauran rina a kaba. akan haka ne ƙungiyar ta soma kulla hulɗa da takwarorinta na makwabtan jihohi don samar da tsaro ta sahihiyar hanya to amma sai ta soma da yankin na Nabokuyum kamar yadda shugaban kungiyar ta zuru Mani John ya bayyana. Mun dade muna cuɗanya tare suna taimako mu muna taimakon taimakon su a fanni sadarwa an sun gano wayannan barayin za su kira mu mu yanke suke ga sunan zuwa sai su biyo baya mu kuma sai mu shirya a nan mu karbe su mu kuma an mun gan su daga kebi za su shiga shiyan su sai mu kira su to a nan zuru mu mun riga mun shirya dokoki yadda za a yi tafiya a same shugabanci na nagari a yi kokari a yi biyayya da masarauta a bi a umarnin gwamnati komai a yi shi bisa doka to ka gani in mun yi wannan tunda muna tare an su ba su da wannan dokoki suna aiki da wannan dokoki mu in mun biyayya da gwamnati da masarauta su ba su yi ba abin zai shahe mu to ko wani tasiri mazauna yankin na bakwai ke ganin wannan kawancen zai yi to kaga idan ya zama to misali an ka ce mutum ya taso da irin wajen a kawo an ka kira mutumin ga da zama an ka ce mai ga barayin nan na zindo kaga ya taimaka ma mutanen nan tunda su ma da bazatan na suka yaudar mutane. ga 'yan sa kai muna roƙon Allah shi tabbatar da su ya ƙara musu ƙarfin gwiwa domin tsakanin da Allah muna ganin fa'ida ga ayyukansu. A ɗayan ɓangaren kuwa duk da yake ƙungiyar ta sa kai ta zuru na yi kirarin tana taimakawa wajen samar da tsaro wasu Fulani 'yan asalin yankin na zuru suna ganin cewa kamar tana saukar da fushinta ne akan Fulani. umar abubakar dan asalin yankin bena ne amma ya ce yanzu ya yi kaura daga yankin saboda gallazawa da fulani ke fuskanta cikin wannan shekarar mutanen da aka ɗauka ko aka kashe kan rikuttan nan kai malam ba adadi ma zan taimaka waɗanda ake kinnafa su kuma yan sa su je kasun ne suna ta da hankalin mutane ana kamun barawa kasuwa ne su kuma yaran daji in suka shigo ba kan gado duk wanda suka samu su kashe ba a haka haba yakin mai ina zai kai ne. to amma jagoran ƙungiyar na yan sa kai ya ce ba hakan abin yake ba ba ce duka wanda yake da zaman lahiya. muna nan cinzayan tare duk wanda yake ana bin shi ya binciki kanshi inda yana gudu an bai da matsala an bai da wani tabo Wala ya zaman shi mu za mu ba kariya ma yankunan da suka nuna sha'awar yin kawance da yankin na zuru wajen taimakawa sha'anin tsaro sun hada da gumi ta jihar zamfara da tureta ta jihar sokoto da yankin naija da yawuri da shanga da bagudo abin jira a gani dai shine tasirin da kawancin zai yi wajen taimakawa sha'anin tsaro a waɗannan yankunan muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya